قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Allah ya ce, Hakika na amsa addu'arku ya kai Musa da Haruna a kan Fir'auna da manyan mutanensa, saboda haka ku tabbata akan addininku, kada ku karkata zuwa gabin tafarkin jahilai waɗanda ba su san tafarkin gaskiya ba.